farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya da fatan ana cikin koshin lafiya ga kuma jiran uban da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga nan sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na kokon san. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau mu karkare da shirin Afirka a yau. wanda su ne jerin abin da za a saurara da dar Allah a zangon mu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana. Da fatan masu saurari za a kasance ta da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Amma yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ito eh, da farko ga muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya ci ciki kasashen turai akan yin biris da cin zarafin Amurka da Isra'ila akan Iran. adadin mutanen da suka rasa rayukansu a harin da isra'ila ta kaddamar a kusa da birnin damascus na syria ya kai mutane biyar shugaban kungiyar Allah a kasar Yemen ya ce sakamakon bayan da isra'ila take samu ne take ci gaba da aikata laifukan yaƙi a gabas da tsakiya to yanzu kuma ga labaran da ke dake. ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya yi allah wade da matakin da kasashen turai uku suka ɗauka na yin biris da batun da ya shafi harin amurka da isra'ila akan kasar iran a baya-bayan nan da kuma barazanar da suke yi na maido da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda aka soke a lokutan baya lamarin da ke ganin cewa hakan zai ta ta'azzara halin da ake ciki yanzu haka arakci ya bayyana hakan ne a lokacin da yake bayani dangane da abubuwan da suka wakana a baya-bayan nan a zantawarsa da babban zakatar majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ta wayar inda ya jaddada a ne ƙasar ta iran wajen kare haƙƙi da kuma muradun al'ummarta bisa yarjejeniyar da aka kulla na ƙasa da kasa wanda iran ɗin ta amince da su musamman ma dai kan batun hana yaɗuwar makaman nukiliya ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta kasance daga cikin ɓangaren da suke kan gaba-gaba wajen tabbatar da cewa an aiwatar da dukkanin abubuwan da aka rattaba a cikin duk wata yarjejeniya da ƙasa da kasa kafin ɗaukar wani mataki na kalubalantar ƙasar ta iran ya ce amurka tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka kawo cikas da kuma yankutun gwila ga yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta tsakanin iran da ɓangarori na ƙasa da ƙasa da yake ƙarin haske akan harin haɗin gwiwa akan ƙasar iran ɗin akan cibiyunta na nukiliya arakci ya bayyana cewa tabbas abubuwan da suka wakana abubuwa ne da suke nuni da cewa ɓangarori na ƙasa da ƙasa ba sa aiwatar da ayyukansu sannan kuma amurka da isra'ila suna yin gaban kansu wajen taka dokoki na ƙasa da ƙasa ya zida da muhimmanci akan ƙasashen turai da mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da su amince da ci gaba da warware lamura ta hanyar diflomasiyya arakci ya kuma yi tsokaci akan halin da ake ciki a ɓangaren aikan jin kai da ake fama da shi a palestino inda ya allah wadai da kisan kiyashi da isra'ila suke ci gaba da aiwatarwa akan mata da ƙananan yara wanda hakan ya ce abin damuwa ne matuƙa. Babban jami'in diplomasiyyar na ƙasar Iran ya jaddada wajibcin yin aiki na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen duniya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, ciki har da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin domin daƙile irin waɗannan ayyuka na ta'addanci da kuma magance matsaloli na jin ƙai da suke faruwa a Gaza. Ya kuma yi Allah wadai da harin ta'addancin da guntun haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kai a kwanakin baya akan ƙasar Qatar. adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon hare-hare waɗanda isra'ila ta kai a kusa da birnin damascus na ƙasar syria ya ƙaru zuwa mutane biyar yadda kuma wasu ma'aikatan tsaro na ƙasar syria ɗin suka samu munanan raunuka a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar syria cibiyar wadda take sanya ido a kan al'amura na haƙƙin bil'adama a syria ta sanar a yammacin jiya cewa hare-hare biyu waɗanda jiragen yankin isra'ila suka kaddamar a kusa da birnin damascus wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane an tabbatar da cewa adadin ya karu kuma bisa la'akari cewa wasu sun samu munanan raunuka mai yiwuwa adadin ya zarta hakan majiyoyin cikin gida sun tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga waɗanda ba san ko suwaye ba sun kai wasu hare-haren a wasu yankuna da ake gudanar da ayyukan tsaro musamman ma da akan jami'an gwamnatin sabuwar ƙasar syria wato sabuwar gwamnatin ƙasar ta syria kuma lamarin ya faru a yankin dar'a wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila take ci gaba da ƙara zafafa ta har-haren da kuma keta hurumin ƙasar syria musamman ma akan iyakoki na tuddan golan na ƙasar syria wanda isra'ilan ta mamaye sabuwar gwamnatin ƙasar syria dai tana ta hankoran ganin cewa ta samu kyakkyawar alaƙa da isra'ila yayin da ita kuma gwamnatin isra'ilan take ci gaba da baɗa mata ƙasa a fuska gwamnatin kasar rasha ta tabbatar da tsara wani daftarin kuduri a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da nufin hana duk wani yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya din akan kasar iran wanda suke da alaka da batun shirin ta na makamashin nukiliya wanda ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri polinski shine bayyana hakan a lokacin da ke zantawa da manema labarai a birnin new york ƙasashen turai guda uku wato birtaniya faransa da kuma jamus kuma abokan ƙawance na amurka a yarjejeniyar nukiliya ta ƙasar iran a shekara ta 2015 sun yi alkawali da kuma yin ƙoƙarin ganin cewa sun kawo duwatsu wato sun kawo tarniki ga wasu matakai da za a iya ɗauka na warware batun shirin iran na nukiliya sannan kuma suka sha alwashin dawo da takunkuman da aka gaba wa iran na majalisar ɗinkin duniya bisa hujjar cewa ba ta aiki da yarjejeniyar kamar yadda aka rataba hannu a kanta ba wakilan iran da kuma rasha a majalisar ɗinkin duniya sun tabbatar da cewa duk wasu matakai da za a ɗauka makamantan haka to sun sha hannun riga da matakan da aka ɗauka a lokutan baya da kuma alƙawallan da aka yi waɗanda ƙasashen turan ba su cika su ba to jama'a masu kada a sha'afa waɗannan labarai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman said abdulmalik al-husi ya tabbatar da cewa hare da isra'ila ta kai a kan kasar yaman a ranar laraba da ta gabata ya nuna cewa tabbas isra'ila ta shiga cikin hali na rudu kuma wannan ba nasara ba ce don kuwa an kaddamar da waɗannan hare ne a wurare na farar hula da kuma cibi waɗanda ake gudanar da ayyuka na ƙasa wanda kuma hakan yana matsayin laifin yaƙi a bisa dokoki na majalisar ɗinkin duniya a cikin jawabinsa na mako-mako wanda ya gabatar ya yi magana dangane da sabbin abubuwa da suke faruwa dangane da harin wuce gona da iri da isra'ila take kaiwa akan yankin tsirin gaza da kuma abubuwan da suke biyo bayan hakan sai da alhusi ya bina cewa kasar yaman a hukumance da kuma a matsayi na al'ummar kasa tana akan matsaya ta gaskiya tana kuma tabbatar da cewa abin da take yi taka muhimmiyar rawa ne kuma hakan yana da alaka ne da abin da yake faruwa akan al'umma musamman ma dai kisan kiyashin da isra'ila take yi a yankin zirin gaza wanda kuma al'ummar kasar yaman sun fahimci hakan ya kuma jaddada cewa wace gona da iri da isra'ila take ci gaba da yi da kuma aikata laifukan yaƙi wannan yana nuni da cewa al'ummar kasar yaman suna kan tafarki na gaskiya kuma suna kan tafarki ɗaya tare da al'ummar palestinu kuma babu abin da haka zai jawo illa ƙara azama da kuma ƙarfafa guwarsu wajen nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar palestinu da ake zalunta sai da alhusi ya yi kira da gudanar da jerin gwano na miliyoyin mutane a wannan juma'a a birnin sana'a da kuma sauran wurare na kasar yaman domin nuna cikakken goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin allah da laifukan yaƙi na isra'ila sai da alhusi ya bayyana abubuwa da suke ci gaba da faruwa a falastinu waɗanda suke nuna da aikata laifukan yaƙi a kullum rana ta allah da kuma kisan kyashi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke aikatawa wanda kuma hakan yake a matsayin laifin yaƙi a bisa dokoki na majalisar ɗinkin duniya mataimakiyar shugaban ƙasar venezuela indilase regunes ta yi gargaɗi game da shirin amurka na ƙara rubuta wata rikici na soji a yankin latin amurka tana mai zargin gwamnatin washington da neman kawo sauyi da kuma canza gwamnatin ƙasar venezuela domin wawushe ɗimbin arziki wanda Allah ya huwa cewa wannan ƙasa. Mataimakiyar shugaban ƙasar Venezuela ta bayyana cewa kasancewar sojojin Amurka a yankin Caribbean yana nufin aiwatar da sauyin gwamnati ne a Venezuela da kuma mai dukiyar ƙasar. Ta ƙara da cewa biyo bayan gazawar takunkumai na tsare-tsaren tattalin arziki wanda Amurka ta gaba ƙasar Venezuela. halin yanzu Amurka ɗin ta yanke shawara haddasa wani yaƙi a wani ɓangare mai matuƙar muhimmanci na duniya tana mai da cewa doni harin soja akan venezuela zai haifar da rashin kwanciyar hankali a yankin latin amurka baki daya mataimakin shugaban kasar ta venezuela ta yi watsi da zargin amurka wanda ta yi akan shugaba nicolas maduro na cewa yana da hannu wajen fitocin miyagun kwayoyi a matsayin babbar farfaganda da kuma neman bata sunan halastacciyar gwamnati ta kasar venezuela sannan kuma ta kara cewa waɗannan bayanai sana alaƙa ne da irin matakan da gwamnatin ƙasar amurkan take ɗauka da nufin ganin cewa ta haiwatar da wato hargitsi a cikin venezuela da kuma kawo ƙarshen gwamnati wadda ba ta ɗasawa da ita wanda kuma hakan ya sa shugaba maduro ya ɗauke matakai na aikewa da sojoji da adadinsu ya kai dubu ɗari wato dubu ashirin da biyar a cikin gabar tekun caribbean domin tabbatar da tsaro To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu na yau zai yi magana dangane da haɗin kan musulmi a matsayin hanya tilo ta fuskantar aika-aikan da hamdukasar Isra'ila take yi a Gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya kamar yadda shugaban ƙasar Iran Masud Pezeshkian ya jaddada hakan a haɗuwarsa da Muhammad bin Salman mai jiran gadon sarauta ƙasar Saudiya. da kuma takwaransa na kasar masar abdul fattah assisi a gefen taron gaggawa na kasashen musulmi wato oic wanda aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin da ta gabata a ranar litinin wato 16 ga watan satumba da ta gabata ce shugaban kasar iran masud pezeshkian da irima mai jiran gadon sarautar kasar saudiya wato muhammad bin salman suka gana a birnin doha na kasar qatar inda suka jaddada buƙatar haɗin kan ƙasashen musulmi na yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba ɗaya don fuskantar hamshi ƙasar isra'ila dangane da kisan kiyashin da take aikatawa a gaza da kuma mamayar da take wa ƙasar falastinu shugaban ya bayyana cewa ƙasar saudiya da sauran manya-manyan ƙasashen musulmi suna iya haɗa kan ƙasashen musulmi gaba ɗaya idan suna so don haka ya jaddada muhimmancin ƙasar ta saudiya a fagen haɗa kan al'ummar musulmi idan musulmi suna magana da baki ɗaya to ba wanda ya isa ya cutar da su in ji shi da ƙarshe pezeshkian ya yi kira ga a ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen iran da saudiya ta dukkanin ɓangarori don ƙara kyautata mu'amala tsakanin ƙasashen musulmi a nashi bangaren yarima mai jiran gadon sarauta kasar saudiya muhammad bin salman ya bayyana cewa haɗin kan ƙasashen musulmi wajibi ne don magance matsalolin da suke addabar al'ummar musulmi musamman amurkasar isra'ila da kuma abin da take aikatawa a gaza ɗan sarkin ya bayyana cewa haɗa kai tsakanin manya-manyan ƙasashen musulmi wanda suka haɗa da iran saudiya da kuma Turkiyya. zai ba wa sauran kasashen musulmi karfin gwiwa fuskantar matsaloli irin na kasar falasɗin musamman a gaza warware matsalolin falasɗina wajibi ne ba zaɓi ba in ji ɗan sarkin kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto shugaban ƙasar iran mazud pezeshkian yana nanata muhimmancin ƙara danƙon zumunci tsakanin kasashen musulmi da kuma samar da haɗin kai a tsakanin su shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da takwaransa na kasar masar abdul fatah na kasar masar wato abdul fatah a birnin doha na kasar qatar labarin ya kara da cewa bangarorin biyu sun tattauna tsakaninsu ne a gefen taron kasashen musulmi na gaggawa wanda aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin da ta gabata shugaban ya bayyana muhimmancin karfafa dankon zumunci tsakanin kasashen musulmi ko ta ina sannan da haka ne za su iya kyautata halin da musulmin kasar fasatsinu suke ciki shugaban ya bayyana bukatar a gaggauta samar da hulla jakadanci a hukumance tsakanin kasashen masar da iran ya kuma bayyana gamsuwarsa da ayyukan diflomasiyyar da aka gabatar a tsakanin kasashen biyu ya zuwa yanzu ya kammala da cewa kasashen iran da masar kasashe ne masu matukar muhimmanci a tarihin duniya don haka suna da damar da za su amfana da kansu da kuma sauran kasashen musulmi da ma sauran kasashen duniya gaba daya ya ce iran a shirye take ta faɗaɗa dangantaka da kasar masar bisa asasin mutunta juna da kuma fahimtar juna a nashi bangaren shugaban kasar masar abdul a asisi ya da cewa yana matukar farin cikin mai da hulɗa jakadanci a hukumance da ƙasar iran ya zuwa yanzu kuma an yi abubuwa da dama in ji shi na ganin hakan ya tabbata dangantaka tsakanin iran da masar dai zai taimaka wa ƙasashen biyu sannan ƙasashen biyu za su amfana su kuma amfana da ƙasashen yankin gaba ɗaya ya kuma jaddada amfanin haɗin kai a cikin al'ummar musulmi don magance dukkanin matsalolin da suke fuskanta musamman na ƙasar inu da aka mamaye musamman kuma yankin zirin gaza a taron gaggawa na doha wanda ƙasashen musulmi suka gudanar bayan hare-haren da hamjiksa isra'ila ta kai wa shugabannin ƙungiyar hamas da ke doha hare-hare a ranar shida ga watan satumban da ya gabata taron ya buƙaci a kafa runduna ta musamman wato don fuskantar hanfi kasar isra'ila da kuma wasu matakan wanda suka hada da katse hulɗar jakadanci da kuma ɗorawa hamji kasar isra'ila takunkuman tattalin arziki masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha takwas ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan Rabiul Awwal na shekara 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ku kun san cewa shekaru 780 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan Satumban shekara ta 1947 aka ba hukumar leken asiri ta CIA a kasar Amurka ayyukan hukumar dai sun hada da tattaro bayanan sirri akan kasashen waje da kuma aiwatar da manufofin amurka a waɗannan kasashe cia ce ta mai gurbin wata hukumar leƙen asiri wadda amurka ta yi amfani da ita a yakin duniya na biyu domin tattara bayanai daga bangarorin sojoji daban-daban a kasar iran cia ce ta shirya juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin dr musaddiq a ranar goma tara ga watan agusta na shekara ta alif da tara da hamsin da uku sannan kuma bayanai daban-daban sun yi nuni da cewa tana da hannu wajen shirya harin goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ɗaya wanda bai wa amurka damar yin daren mikiya kan kasashen musulmi da sunan yaƙi da ta'addanci bai ga hakuma ayyukan kisan gilla da dama waɗanda aka aikata a duniya akan fitattun mutane har ma da wasu daga cikin shugabannin wasu kasashe wanda CIA take da hannu a cikin waɗannan ayyuka wanda kuma dukkanin waɗannan ayyuka na CIA suna tafiya ne bisa mahanga ta gwamnatin Amurka. masu saurare ko san cewa shekaru 207 da sa gabata rana irin ta yau 18 ga watan satumban shekara ta 1818 kasar chile ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain kasar chile wadda take kudancin amurka ta fada a ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan spain tun a cikin shekara ta 1536 a cikin shekara ta 1814 ne masu gwagwarmayar neman 'yanci a chile suka fara gwagwarmaya amma kuma turawan spain su murkushe su shekara ta 1817 jose san martin tare da wasu sojojin sa kai masu neman yanci su haka damar da farmaki kan sojin spain da masu mara musu baya lamarin da ya tilasta sojin spain din ja da baya daga ƙarshe dai a ranar irin ta goma sha takwas ga watan satumban shekara ta alif ɗaya takwas da goma sha takwas ƙasar ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain chile tana makwabtaka da kasashen argentina peru da kuma bolivia kamar da take kan iyaka da tekun atlantika daga yammacin kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu daya da goma sha daya da sa gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan rabiul awal na shekara ta 436 hijira kamariya babban malamin addinin musulunci sayyid murtaza alamul huda shahararren malami wanda kuma ya kasance dalibi ne ga shehul mufid ya rasu yana da shekaru 80 a duniya sayyid murtaza Alamar huda wanda nasabarsa ta kai zuwa ga imami na bakwai alaihi salam ta hanyar masu shiga tsakani guda biyar an haife shi ne a bagdaza a cikin watan rajab din shekara ta 355 bayan hijira shi wannan babban malami yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bayar daga garamar gudunmuwa wajen tafiyar da al'amura da dama da suka shafi harkokin ilimi musamman ma a bisa tafarki na ahlul bait alaihim salam sannan kuma ya kasance gaba daga cikin almajiran shehul mufid baya ga kuma ya zama ɗaya da cikin waɗanda suka yada ilimi a ƙarƙashin inuwarsa sannan kuma ya kasance tare da ɗan uwansa said radi da cikin mahanga ta wannan babban malamin addini said murtaza alamul huda akwai abubuwa da dama waɗanda an rubuta su waɗanda dama da cikin masu bahasi sukan yi dogaro da su wajen kafa hujjoji daban-daban akan mahanga ta masabar ahalul bait akan waɗannan batutuwa sannan kuma wannan babban malami shine malami na farko wanda ya mayar da gidansa cibiyar ilimi ta shiryar da mutane da kuma yin muhawara da tattaunawa da bangarori daban-daban tare da bayyana ra'ayoyi da kuma yin amfani da wannan damar wajen kusanto da mahanga ta al'ummar musulmi da kuma haɗa kansu a wuri guda. ya rubuce rubuce masu tarin yawa bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci daga cikin irin rubuce-rubucen da murtaza alamul hudaye akwai wasu littattafai waɗanda ya rubuta a bangaren usul sannan kuma ya yi wasu rubuce-rubucen sauran bangarori wanda an ce adadin mujalladansu sun kai tamanin 85 baya ga kuma ya yi ƙoƙari matuƙa wajen yada ilimin fikihu da usul ya yi ƙoƙari matuƙa wajen yada ilimomin addinin musulunci domin su isa ga dukkanin sassa na musulmi domin amfana da su da kuma fayyace matsayinsu a mahanga ta masabar ahlul bait alaihi salam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 mutane a yankin da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majiyoyi a asibitocin gaza sun ba da rahoton cewa falasinawa 65 ne suka yi shahada sakamakon da gudan wutan sojojin mamayar isra'ila a safiyar ranar lahadi ciki har da 48 a birnin gaza da kuma arewacin zirin gaza a halin da ake ciki kuma masifar yunwa tana ci gaba da faɗaɗa tare da barna musamman a birnin gaza a halin da ake ciki wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa tun daga safiyar ranar lahadi ne sojojin mamayar isra'ila suka lalata wata makaranta da ke dauke da 'yan gudun hijira da wasu gine-gine goma sha shida a birnin gaza majiyar asibitin ashifa da ke birnin gaza ta sanar da cewa wasu falasinawa sun yi shahada a ranar lahadi sakamakon wani hari da jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila suka kai kai kan wani gini a yankin attawam da ke arewacin birnin gaza wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa wani harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai ta sama ya lalata wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na ashati da ke yammacin birnin gaza a cikin cikakkun bayanai kungiyar ba da agaji ta red crescent ta falasinu ta watsa rahoton cewa an kashe falasinawa hudu a wani harin bam da sojojin mamayar isra'ila suka kai unguwar azaitun da ke kudu maso gabashin birnin gaza har ila yau an nasar medical complex ya tabbatar da cewa an kashe falasinawa uku a wani harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai unguwar alkatiba da ke arewacin hominus majiyar hukumar ba da agaji da kula da motocin daukar marasa lafiya ta ce mutane hudu ne suka yi shahada a wani harin bamamai da sojojin mamayar isra'ila suka kai unguwar sheikh ridwan da ke arewacin birnin gaza a tsakiyar gaza kuwa wata majiya a asibitin shahidan al'aqsa ta bayar da rahoton mutuwar wani yaro amna ma'aruf daga dir bala da ke tsakiyar gaza sakamakon rashin abinci mai gina jiki tun da farko dai wata majiya a sashen bayar da agajin gaggawa na asibitin ashifa ta bayar da rahoton mutuwar wani bafalatsini tare da jikatan wasu da suka hada da wani matashi mai nakasa sakamakon hare-hare da jiragen jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wasu gidaje a sansanin 'yan gudun hijira na ard al-shanti da al-shati da ke yammacin birnin gaza wakilin gidan talabijin na aljazira ya kuma bayar da rahoton mutuwar falasinawa uku tare da jikatan wasu da suka hada da yara kanana sakamakon har-hare da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani tanti na 'yan gudun hijira da ke kusa da kasuwar firas a birnin gaza majiyoyin sun bayyana cewa lagudan wutar da sojojin mamayar isra'ila suka yi ya yi sanadiyar shahadan falasinawa 53 a ranar alhamis ciki har da 39 a birnin gaza wannan yana zuwa ne bayan bala'in yunwa da ke ci gaba da ta'azzara a gaza ma'aikatar lafiya a zirin gaza ta sanar da mutuwar mutane bakwai sakamakon yunwa da rashin abinci mai gina jiki da suka hada da wani yaro a rana guda lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu sakamakon rashin abinci mai gina jiki zuwa 411 ciki har da yara 142 a kwanakin da suka gabata masifar yunwa ta ta'azzara a gaza inda ma'aikatar lafiyar zirin gaza ta sanar da rajistan mutane bakwai da suka mutu sakamakon yunwa da rashin abinci mai gina jiki ciki har da ƙananan yara A cikin kwana guda kacal lamarin da ya kai ga yawan waɗanda suka rasa rayukansu saboda rashin samun abinci mai gina jiki suka haura zuwa mutane 411 ciki har da yara 142 kwanaki gwamnatin mamayar isra'ila ta fara wani kamfen a hankali na ruguza wasu manyan gine-gine a birnin gaza tare da kara yawan iyalai da ke gudun hijira tare da tilasta musu shiga cikin mawuyacin hali na gudun hijira tun a ranar larabar da ta gabata ce dai ake ci gaba da gwabza fada tsakanin 'yan gwagwarmayin falasinawa da sojojin mamayar isra'ila a lokacin da sojojin mamayar suka kai hare-hare kan gidaje da dama a fadin gaza a wani yunkuri na tura falasinawa zuwa abin da ta kira yankunan jin kai da ta ce suna da tsaro wannan ta'azzara na tattare da gargaɗin kai tsaye da sanarwar gwamnatin mamayar isra'ila ke yi na ficewa daga birnin gaza sannan gwamnatin mamayar isra'ila ta fara wani kamfen na ruguza wasu manyan gine-gine a birnin gaza yakin na gwamnatin mamayar isra'ila ya ƙara tsananta a ranar laraba inda sojoji suka kai hare-hare kan gidaje da dama a yankunan gaza a ƙoƙarin da suke yi na tura falasina zuwa abin da ta kira yankunan jin waɗanda ta ce suna da tsaro wannan ta'azzara na tattare da gargaɗi kai tsaye da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi na ficewa daga birnin gaza a ranar uku ga watan satumba ne sojojin mamayar isra'ila suka kaddamar da wani farmaki mai suna gideon 2 domin mamaye arewacin birnin gaza baki daya lamarin da ya haifar da suka da zanga-zanga a isra'ila tare da fargabar rayukan fursunonin yahudawa da sojojin mamaya da ke cikin yankin tare da goyon bayan amurka gwamnatin mamayar isra'ila na aikata kisan kiyashi a gaza da suka hada da kisa yunwa barna da kuma tilasta wa falastinawa gudun hijira gami da yin watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa da umarnin kotun duniya na dakatar da yakin asibitin hamad yana daga cikin shaidun ganin ido na aiwatar da kashe-kashen falastinawa masu fama da yunwa a arewacin gaza wani matashi mazaunin gaza da ya ji rauni ya yi tafiyar kilomita biyu domin isa sashen gaggawa na asibitin hamat bayan da wani harsashen tankin yakin sojojin mamayar isra'ila da aka jibge a kusa da sansanin sojin zikim arewa maso yammacin zirin gaza ta yi masa da gudan wuta tsokakken harsashin ya kwanta a kafadar mutumin da ya ji rauni yana buƙatar taimakon likita don shawo kan zubar jini kafin a ɗauke shi zuwa cibiyar kiwon lafiya ta ashifa don ci gaba da binciken lafiyarsa matashin wanda ya buƙaci a sake sunansa ya shaida wa gidan talabijin na aljazeera net yadda ya isa mashigar zakim daga tsakiyar yankin gaza mai tazarar kilomita fiye da 25 domin neman ɗan uwansa wanda ya ɓace a can kwanaki biyu da suka gabata yayin da yake neman wani ɗan ƙaramin agajin abinci bayan an shafe sa'o'i ana bincike saurayin ya ga tufafin ɗan uwansa da ragowar ƙashinsa da karnuka suka cije shi yayin da yake ƙoƙarin tattara abin da ya rage wani sojin mamayar isra'ila ya harbe shi har lahira asibitin hamadi da ke arewa maso yammacin birnin gaza yana ɗauke da mutane makil asibitin ya cika makil da shahidai da waɗanda suka jikata suna jiran agaji a kowace rana wannan shine sakamakon bude sashen karɓar marasa lafiya cikin gaggawa a tsakiyar watan yuni a matsayin martanin gaggawa ga abubuwa da matsalolin rashin lafiya da suke kula da shi dr islam ash'arawi tana aikin sa kai ne kan wata yarinya da wani harsashin da aka harba ya ji mata rauni a unguwar sheikh zuwa da ke birnin gaza wanda aka shafe kwanaki ana kai munanan hare-hare ta isa asibiti akan keken da jaki ke jansa sha'arawi ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa sashen karban baki da na gaggawa na aiki dare da rana a kullum inda masu buƙatar agajin gaggawa ke shiga cikinsa ta hanyar zikim wani lokaci dole ne su magance raunuka 200 lokaci guda wanda ke sanya matsin lamba ga ma'aikatan kiwon lafiya idan aka yi la'akari da yawan raunukan da ake samu ma'aikatan kiwon lafiya sun fi ba da fifiko ga masu raunuka da suka fi hatsari domin ƙoƙarin ceto rayukansu da kuma ba da agajin gaggawa ga marasa lafiya kafin a kai su asibitocin birnin gaza likitan ta lura cewa yawancin raunukan da mutane suka samu tana gani sakamakon harbin bindigar da sojojin mamayar isra'ila suka yi ne daga wuraren da suke ɓoye waɗanda suke kashe masu fama da yunwa da gangan ta hanyar kai musu har-hare a yawancin lokaci mutane da aka azabtar sun rasa dukkan lakarsu ko kuma harsashi ya fashe a jikinsu Ana ta bangaren dr basma najim ta koka da karancin kayan aikin jinya na ayyukan agajin gaggawa ganin yadda ake samun karuwar hare-hare da ake kai musu tare da neman kayan agaji a mashigar zikim da kuma aikin tiyatar marasa lafiya a kullum najim ta shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa sojojin isra'ila sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya isa wuraren da masu neman agaji suke bayan samun raunuka saboda haka suna isa asibiti ko dai mutane su ɗauke su a hannu ko kuma a kan gulbaru da dabbobi ke ja ko kuma a kafa idan rauni marasa tsanani ne duk wannan yana ƙara ta'azzara yanayin marasa lafiya kuma wani lokaci suna mutuwa kafin a kai su asibiti musamman idan suna fama da zubar jini tun daga wannan lokacin kuma har zuwa ranar goma ga watan satumba asibitin hamad ya karbi shahidai 567 tare da jinyar wasu 5,974 da suka samu raunuka kamar yadda bayanan hukumar asibiti suka bayar ga gidan talabijin na aljazeera net masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Afirka a yau.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 rubuta wa majalisar ɗinkin duniya a matsayin yaranta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. shugaban kasar eritrea aziz afwaki ya zargi gwamnatin habasha da yaudarar al'ummar duniya kan wata wasiƙa da addis ababa ta aike wa majalisar ɗinkin duniya inda ta zargi eritrea da rubuta wutar rikici a yankin a wata hira da ya yi da gidan talabijin na kasar afwaki ya bayyana wasikar a matsayin yaranta da ke nuni da yunkurin da jam'iyyar prosperity party mai mulki a habasha ke yi na ɓoye abin da ya bayyana a matsayin shirya yaƙi ya kara da cewa fatan da ke tattare da hawan gwamnatin prime minister habasha abiy ahmad cikin sauri ya dusashe saboda abin da ya bayyana a matsayin tsare-tsaren da ba su dace ba na addis ababa game da yankin hakanan kuma afwaki ya ɗauki kalaman da habasha ta yi wa ƙasarsa a matsayin shelin ta yaƙi duk kuwa da abin da ya bayyana a matsayin muradun ƙulla alaƙa mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu da suke maƙwabtaka da juna ya kuma soki shawarwarin da habasha ta gabatar na samun tashar jiragen ruwa ina mai bayyana su a matsayin wani kasada ce ta ƙasashen waje ya yi nuni da cewa a baya habasha ta ba da shawarar karkatar da dukkanin kayayyakin da take shigowa da su tashar jiragen ruwa ta assaf maimakon tashar jiragen ruwa ta jibuti shawarar da eritrea ta yi watsi da ita saboda mutunta ka'idojin kyakkyawar makwabtaka shugaban na eritrea ya yi nuni da cewa yunkurin da habasha ke yi na mallakar tashar jiragen ruwa da sansanin sojan ruwa a yankin somaliland da sauran wurare na daga cikin abin da ya bayyana a matsayin manufofin da hankali da raba kan jama'a yana mai jaddada cewa waɗannan shawarwari ba ajandar habasha ba ce ta gaskiya kamar yadda ya faɗa afwaki ya jaddada cewa ƙasarsa ba ta neman fada da wata ƙasa kuma ba ta da wani buri na haɗama a yankin amma a shirye take ta kare kanta idan har aka kai mata hari ya kuma yi gargaɗin abin da ya kira shirye-shiryen habasha na ƙaddamar da wani babban hari ta hanyar sayan jirage marasa matuƙa ciki makamai masu linzami da tankokin yaƙi yana mai kira ga gwamnatin habasha da ta mai da hankali kan magance rikici rikice-rikicen cikin gida da take fama da su maimakon janyo yaƙi na banza kamar yadda ya bayyana a gefe guda kuma eritrea ta musanta zargin da ake mata na hannu a rikicin kasar habasha ta kuma yi shaidi game da burin addis ababa na ƙoƙarin sanya ta cikin rikici domin cimma munanan manufofinta ministan harkokin wajen eritrea usman saleh ya yi watsi da zargin da ake yi wa eritrea na shirya sabon rikici da habasha yana mai cewa waɗannan zarge-zargen na da alaƙa da siyasa da nufin ɗora alhakin rikicin cikin gida na habasha akan eritrea a wata ganawa da ya yi da manema labarai minista na eritrea ya bayyana cewa manyan zarge-zargen da ake yi wa ƙasarsa sun shafi kawo rudani a yankin inda wasu ke ikirarin cewa eritrea na shirin yaƙi da habasha har ila yau ya ce zargin ya shafi yarjejeniyar pretoria tsakanin gwamnatin habasha da 'yan tawayen tigray da kuma kalamai dangane da burin habasha na samun shiga teku sale ya ɗauki waɗannan zarge-zarge a matsayin wani yunkuri na ɗora alhakin matsalolin cikin gida na habasha a daidai lokacin da habasha ke fuskantar ƙalubalen siyasa dangane da ayyukan sojojin eritrea a yankin habasha ministan harkokin wajen eritrea ya tabbatar da cewa an sake jibge dakarun kasarsa a kan iyakar kasashen biyu da duniya ta amince da ita nan da nan bayan kawo ƙarshen rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 ya kara da cewa ikirarin cewa dakarun eritrea na ci gaba da zama a yankin kasar habasha wani kage ne da 'yan kungiyar 'yan kabilar tigray suka yada inda suka yi watsi da matakin da hukumar kan iyakokin eritrea da habasha suka dauka wanda aka cimma ta hanyar doka ta kasa da kasa kuma a ƙarshe bangarorin biyu suka amince da shi dangane da yarjejeniyar da aka kulla a pretoria tsakanin gwamnatin habasha da kungiyar fafutukar neman yantar da yankin tigray sale ya tabbatar da cewa eritrea ba ta daukar kanta a matsayin wani bangare a ciki kuma ba ta son tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha ministan ya ɗauki kalaman da ke alakanta eritrea da wannan yarjejeniya a matsayin kage ne kawai sannan ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na shigar da ita cikin rikicin na habasha dangane da burin habasha na samun damar shiga teku sale ya bayyana mamakinsa kan yadda habasha ke ci gaba da kokarin cimma wannan buri wanda ya bayyana a matsayin tsoho da bashi da tabbas usman sale ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na da zaune tsaye da kuma tauye ikonta a yankin ƙasarta ya yi kira ga kasashen duniya da su matsawa habasha lamba kan ta dakatar da waɗannan buƙatu da suke kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a yankin ƙafan afirka a ƙarshen jawabin nasa ministan harkokin wajen ƙasar eritrea ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasarsa ta ƙuduri aniyar warware matsalolin yankin ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna tare da yin watsi da duk wani yunkuri na soji ya bayyana aniyar ƙasarsa na ƙarfafa alaƙarta da dukkanin ƙasashen yankin don ba da gudunmawarsu wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a gefe guda kuma manazarta na ganin kasashen habasha da eritrea alakarsu ta abokanta da haɗin kai na neman rikidewa zuwa ƙiyayya da rikici kwatsam alamun sabon rikici yana neman kunno kai tsakanin kasashen habasha da eritrea bayan shafe sama da shekaru biyu ana takun saka kan dangantakar da ke tsakanin su bayan da habasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar pretoria wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu a yankin tigray na ƙasarta. a halin da ake ciki rikici da ke neman ƙara haɓaka tsohon shugaban ƙasar habasha mulatu tashome ya rubuta wata makala a gidan talabijin na aljazira yana gargaɗin yakin da ke gabatowa tsakanin ƙasarsa da eritrea waɗanne yanayi da dalilai ne suka haifar da cece kuce a tsakanin ɓangarorin biyu menene wani farko wani ɓangare menene madogarar da suke rike da ita kuma ina waɗannan rigingimu za su iya kaiwa a shekara ta 2018 bayan shafe kusan shekaru 20 ana takun saka tsakanin kasashen biyu firaministan ministan kasar habasha abiy ahmad da ya ɗare kan karagar shugabanci a lokacin da shugaban kasar eritrea isaac afawake sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen barakar da ke tsakanin kasashen biyu tare da wanzar da zaman lafiya kuma an baiwa abiye ahmad lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel kan wannan yarjejeniya to sai dai kuma bisa ga ɗimbin masu sanya ido a ƙasashen biyu suna ganin akwai manyan abubuwa da ke nuna yiwuwar bullar adawa da wannan sulhu wato yarjejeniyar ta zamanto ta sirri ce tsakanin shugabannin ƙasashen biyu ba tare da halartar masu ruwa da tsaki a kowane ɓangare ba ba a bayyana batutuwan da aka amince da su ba haka kuma ba a tattauna muhimman abubuwan da suka haifar da rikici a tsakaninsu ba kamar shata iyaka amfani da tashar jiragen ruwa batutuwan da suka shafi kasuwanci da sauransu wannan ya sa yarjejeniyar ta zama maras cikakkiyar amfani da kyau a idan manazarta ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta 2022 ne gwamnatin habasha da kungiyar 'yan tawayen kabilar tigray suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a birnin pretoria na kasar afirka ta kudu karkashin inuwar kungiyar tarayyar afirka wannan dai ya kawo ƙarshen yakin da aka shafi shekaru biyu ana gwabzawa a yankin wanda ya bazu zuwa wasu yankuna kamar yakin amhara da oromo kuma ya matso kusa da babban birnin ƙasar addis ababa ɗaya daga cikin illar da yarjejeniyar ta haifar ita ce dangantakar da ke tsakanin ƙasashen habasha da eritrea ta taɓarɓare kuma ta koma wani yanayi na taɓarɓarewan tsaro eritrea ta ɗauke shi a matsayin wata wuka a baya na tsoho rasuwar kawarta a yakin da aka yi da kungiyar 'yan tawayen tigre ta nuna damuwa domin 'yan tigre sun yi tsammanin za su kasance abokan haɗin gwiwa wajen kawo ƙarshen yakin da suka fara tare a ranar 17 ga watan fabrairu tsohon shugaban ƙasar habasha ya rubuta wata kasida mai taken lokacin da ya dace a ɗauki mataki don gujewa barkewar sabon rikici a yankin ƙahon afirka yana mai kira kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa don daƙile waɗanda suke son ganin ƙarshen zaman lafiya kamar afuwaki a cikin makalar shome ya gabatar da tuhumar da ake yi wa shugaban ƙasar eritrea inda ya lissafo batutuwa da dama ya ce afuwaki na ƙoƙarin sake farfaɗo da rikicin arewacin ƙasar habasha kuma ya shiga cikin rigingimu da dama da suka shafi ƙasashe da dama kamar sudan sudan ta kudu somaliya da habasha ya ƙara da cewa afuwaki ya nemi daƙile yarjejeniyar pretoria a nata bangaren eritrea ta yi gaggawar mayar da martani ta bakin ministan yada labaranta yemani gebre meskel wanda ya zargi tsohon shugaban kasar habasha da fitar da sanarwar karya inda ya zargi eritrea da kokarin tayar da wani sabon rikici a yankin kafin afirka ya ce wannan zargi an yi shi ne don ɓoye gaskiya da kuma tabbatar da wata manufa ta yaƙi ministan na eritrea ya ce kasarsa ba ta da sha'awar tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha yana mai da cewa eritrea ta ɗauki yarjejeniyar pretoria a matsayin wani lamari na gwamnatin habasha kadai. har ila yau ya zargi habasha da cewa ita ce tushen matsalolin da suke addabar yankin kamar rikicin yarjejeniyar fahimtar juna da somaliland da yankin amhara ya kuma ce wannan wata dabara ce ta habasha na mai da eritrea ta zama rigar rigakafin rikicin cikin gida yarjejeniyar pretoria ita ce farkon rikicin da ke tsakanin eritrea da habasha wanda ya haifar da damuwa a tsakanin kowane bangare game da shirye-shiryen ɗaya bangaren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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 903 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. דעות או מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. بمعمار داعش كوترتو تيمان هتكو ميموت مدهيما نجد هتوك فانوت هاليا با تكيفوت هافيريو